أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل ونم فصليني الطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته ببارد الطاهر ميت ما لا دم له والبحري ولو طال حياته ببر فصل wannan fasali ne watan asluhu shi fasali asali ne madarina daga asluhu asali ne asluhu fasala watan fasala shi a yarar rabi abu za da idza qada'ahu in ya yanke shi wa abanahu ya nisanta tashi? wa baina hu wa bain gairi ya rufe tsakanin da wani ne sun hu sannan bayan wannan suka yi amfani da wannan alasti imalihi akan amfani da shi fil alfadil mahsusati ga lafuzza ke bantattu dalatin addalati masu shiryasuwa ala ma'anin mahsusatin akan ma'anoni ke bantattu wa hiya ahkamu a ayanin dahirati wala ayanin najasati wai hiya su a hakama hukumci hukumci na ala ayani za ta tukka a tsahira masu tsarki wala ayanin najasati da wasu za ta tukka wa'anda ya kasance su kuma na jisa ne to abinda da ya fara da wannan fasali can ya kulla babi ya kasance wancan babin shi na bayani a kan alfazun mahasusatun dalatun alama anin mahasusatin da أحكام ma yana sibuha to can ana bayani akan watan addahuru ana magana can akan addahuru alfa'ulu tsarki aka magana to tun da an kai magana akan tsarki sai an yi magana kuma akan ɗahirun da yake suna da kama amma kuma suna da bambanci inda suke da kama wajen kowane su mai tsarki ne inda suke da bambanci shi ɗahurun ɗahirun na muɗahirun shi kuma ɗahirun ɗahirun na gawar muɗahirin ɗahurun dahirun mudahirun dahirun dahurun gairu mudahirin to nan shina bayani akan a ainihin zatutuka waɗanda ya kasance a ɗahirai ne bayan ya ƙare da wannan sannan shi bayani akan zatutuka waɗanda ya kasance su kuma masu najisa ne shine ce a ɗahiru abinda ake ce mai tsarki maitu bisukuni bisukuni tahiya al-musannat watan da sukuni ga ainihin ya ne ya'ya biyu to ita wannan yadin mai ya'ya biyu sai ka ce mai tu mai tun matacce kenan in ka ce mai tun rayayye mai tun matacce don haka ce almaitu a dahiru mai tu mala da malaku wasu haɗin duga suna bambata tsakanin mai tun da maitun in an ka ce mai tun wanda an rayayye amma mai shirin mutuwa innaka mayyitun fa innahu mayyituna ka ga nan shi na da rai fa an ka ce mayyitun mai shirin mutuwa hake baka mutu ba in an ka ce kuma maitu wanda yake ya riga ya mutu shi na wani baki ka cewa inna malmaitu mastara inna malmaitu mastara habi mautin inna malmautu mayyitul ahya'i laysa man mata fastara habi maitin wanda ya mutu ya huta ba a ce mishi watan matacce a laisa man mata wanda ya mutu wasu taraha ya kuta laisa bi maitin ba matacce na ba inna mal mautu abinda aka ce mutuwa mayyitul ahyahi mutuwa masu rai innaka mayyitun fa innahu mayyituna to shi na ce al tahiru abinda ake ce mai tsarki maitu mataccen mala da malaku hayawanun dabba wanda ya kasance la da malaku ba shi da jini min zatihi ga zati ne duk dabba wadda ya kasance ba ta da jini ga zatin ta tsarkakakkiya ce wannan kamar irin kamar irin abin da ya kasance kamar irin kunama kunama kaga ɗahira ce saboda ba ta da jini ga jikinta kamar yanzu irin asirsaru a irin buzuzu ko kungurguma duk waɗannan ɗahirai ne kamar irin kyankyaso duk waɗannan ɗahirai ne irin canya irin gyare don an ɗahirai ne a ɗahiru mai tumala da malaku matacce wanda bai da jini shi aka ce ma tsarkakakke duk matacce wanda ya kasance bai da jini to ɗahiri na watan kenan nan duk abin da ka gani wannan wanda an ka daga cikin ɗahirai idan ya faɗa ma cikin abinci ko kuma ya mutu cikin aljihunka watan nan kana sallah da shi ko da kai sallah ka ƙare sai ka canya cikin aljihunka matatta na akwai ka amma sabanin kai sallah bayan ka kare sallah ka samu kadangare cikin ka matacci ko kuma ka samu abin nan cikin ka matacciya ko irin tsakaka haka ka samu tsakaka matacciya cikin ka wannan babu sallaka sai ka sake sallah saboda kaya sallah kana ɗauke da matacce wanda ya kasance lahu nafsun sa'ilatun at-tahiru maytu ma la dama lahu wal bahri sannan kuma abinda ake ce matsakakke a ɗahiru watan albahariyu duk dabba wadda ya kasance ta ruwa ce duk dabba ta ruwa duk halitta ta ruwa ita ma ɗahira ce wal bahariyu walau ɗala hayatuhu bi barrin ko da ko rayuwa ta ta yi wa kwarai da gaske watan ga tudu in dai bahariyi na duk bahariyi ɗahiri aka ɗauka ta abinda ake jinginawa ga ruwa wanda ya kasance an halitta cikin ruwa ya rayu cikin ruwa walau ɗala hayatuhu bi barrin ko da ko rayuwa ta yi ta yi yawa ƙwarai ƙwarai ga tudu kamar yanzu irin kada mahi yawanci shina rayuwa watan wajen ruwa ba cikin ruwa ba kamar irin a ainihin dorina tana rayuwa wajen ruwa kamar irin a abin ga asulaha fatu irin kwaguwa tana rayuwa wajen ruwa wannan sulaha fatu bahariya kwaguwa ta ruwa ita ma lahira ce kada lahiri ne walau ɗala hayatu hudu barin hakanan kuma hakanan kuma Hafatu. irin kwaguwa ɗahira ce mahiyawanci tana rayuwa wajen ruwa irin tsari ɗahiri na wa'annan suna rayuwa wajen ruwa duk dai wa'annan ɗahirai na wal bahariyu walau ƙala hayatuhu barin matacce ne aka nufi matacce na bahariyi ɗahiri na shin da kai ne ya mutu ko ko dai an kashe shi da wani aiki na wani mutum wanda ya kasance wanda ya yi aiki musulmi na ko kuma watan kafiri ne a ah, wani bahariyu wani tsala hayatu hu barrin ko da ko rayuwa ta yi ta yi wa kwarai kwarai ga tudu mahiyanci rayuwa ta yi shi na rayuwa ga tudu inda ya kasance bahariyi ne matacci ne na idan ka same shi bakin ruwa ya mutu ka samu ka kamar yanzu irin kwaɗo kwaɗo bahariyi na shi ma kwaɗo na in matacce ne in ya mutu watan kai sallah shi shina cikin ajihunka kamar ke da kai sallah an kurdo cikin ajihun ka wannan kayan sallah da bahari bahari dukkani ne dahiri na shin ya mutu da kai ne ko ko dai wani magani an ka same kamar irin mafatsa ma ruwa gamale yi shi mutu ciki to dai irin wannan ruwan a irin wannan kihin dahiri na an samu dai kawai a yayo a tuho a dafa a ci ko a soya a ci inda ya kasance ba a gudu wannan pozin din da ci inda ya kasance wannan pozin ko wannan gamalin da ci ba mai cuta ma jikin dan adam na ba ba komai an samu a amfani da shi wal bahariyu wal qala hayatuhu bi barri wa ma zukiya wa juz'uhu wa ma kuma dukkanin abin da an ka yanke duk dabba ita ko ta tudu dabba ta tudu wadda an ka yanke wadda ya kasance ai ma ila bi sababihi az-zakatu wata ma ila bi sababihi abinda an kai mai watan wani abu da ibahatihi domin halacci ne domin halaccin ci ne shi aka mihi nan ga shin an yi wani abu saboda halartar da ci ne abin da ke zama sababin halaccin ci ne an yi shi watan da kamar alal misali irin yanka kamar abin da an ka yanke irin shanu da tumakai da awakai kaga wannan yanka aka yi to duk abin da an ka yanke ɗahiri na in tumakai ne in awakai ne in shanu ne ko kuma abin da an ka yanke da abin da ka zama halaccinci ne kamar abin da an ka soke irin raƙuma raƙumi sokewa aka yi kenan kaga raƙuman da an ka soke lahirai na kuwa halaccincin su ko kuma abin da ya kasance au akarin ko kuma abin da an kawa rauni daga ƙara huna haku ya mai rauni duk abin da an kawa rauni ana ce ne na an ka samu kalmon a ƙurun fa zabo fa aqaruha kaga duk abin da an kawo rauni shi ma ana ci watan kenan kaga wa ma zakiya watan duk abin da an ka yanke ana ce ne to nan da ya ce wa ma zakiya a'a wanda dai an ka wa wani abu wanda ka zama sababin halaccin ci ne daɗa min zamfin wani harin au akare to wannan kamar kenan shanu da tumakai da awakai da raƙumma duk waɗannan waɗanda ya kasance ma ne saboda bawa akali ne to ma wanda ya kasance bawa akali ne idan aka yanke ana ci sannan kuma wannan yankan ya halatar da ci ne illa mu haramar akan ko sai ko abin da an ka haramtar da ci duk abin da an ka haramtar da ci shi kan wannan yanka ba zai sai daga ainihin wannan haramcin nashi ba wa juz'u ko a illa wa ma zuke wa juz'u wa ma zakiya abinda aka yanke ana ci wa juz'u haka nan yanke ne to sai ce wa juz'u nissa ya kabari ne akan wa ma zukiya kawai nan ga ya nassanta da kulli nasantawa da kulli shin bai isan ma juz'i ai nasantawa da kulli ya isan ma juz'i ta yi watan wa mazukiya duk abin da an ka yanke ma wannan umumiya ta umumiya ce wa mazukiya duk abin da an ka yanke ko to ashe kenan kaga sai cewa juz'uhu misa cewa juz'uhu wannan tambihi na ya akan sabanin da akwai tsakanin shafi'iyya da malikiya wajen a ainihin maratun bahi da na ta abin da an ka halatta ai juz'i ta wato na ta halatta a ce ta yi amma fi masabi malikin da dalla ba sannan kuma ruwa nan da a cikin ta ɗahin raina sun halatta a yi magani da su sun halatta a shafa sun halatta in ya kama na a ci kuma a sha'in ruwan kuma ana shan ruwan to nan da ce ma zukiya wa juz'u din nan wannan ishara ne tambihi ne ga sabanin malikawa da shafi'awa haka nan kuma cikin wannan kuma cikin wajen tsoho ana jin wani abu akwai abin da ake ce ma assala mahaifa mahaifa wadda ake samu cikin cikin dabba wato wadda a dungule da wadda ya kasance wa'a'ul waladi jikkar da ɗaya ke cikinta yan jizgita ta ta nama jizgita ta mazukiya to kuma nan ga ita ma sun kashe nan ga isharar da an yi nan nassantawa da kulli bai isa mu jisgi saboda ba dukkanin kulli ka iya san mu juz'i ba abin sa sun kace wannan nan shafi'iya sun hidda sun hidda abin mu mubayyin sannan su ko malikiya wasunsu sun yi hidda mahaifa sun ce ba a cin mahaifa wasu kuma daga cikin sun taya akan ana cin mahaifa wasu sun taya akan ana ci wasu sun taya akan ana cin mahaifa sun ka ce ai jiski ta daga almuzaki jiski ta daga almuzaka tunda jiski ta ga muzaka a shekenan ana cin ta duk abin da sa an ka ci muzaka irin wannan shi na sa a ci ita ma asala mahaifa ne wasu maluma sun ka ce a'a ita dai mahaifa tana daidai matsayin da matsayin da za a bata in dan da in dan nan ana ci ne ana cin mahaifa in ba a cin dan nan ba a cin mahaifa ashe kenan kaga idan dabba watan ta yi bari ko kuma watan an ka yanke ta an ka iskuda cikin ta matan mahalquhu wala na bata sha'ruhu halitta ta bata cika ba sannan gashi ne bai ciro ba ai ba a ci ne ashe kenan ba za a ci wannan mahaifa ba amma idza ta mahalquhu wala bata sha'ruhu halla akaluhu akwai halaccin ci ne ashe akwai halaccin mahaifa kenan wannan mahaifa ta ga akali aka magana ban mu muharramul akali to nan da cewa ma zakiya duk abin da an ka yanke wa ko da yanke ne waɗannan ababa sun shige ciki yace illa muharramul akali sai abin da an ka haramtar da shi muna da isna'i guda ko ina ganin isna'i muna da kusan guda takwas don hakan ga a kiyaye mana su yanzu a rubuta illa muharramul akali shine isna'i na farko an gane wannan ko to da an ka ce illa muharramul akali watan banda abin da an ka haramtar da shi ashe duk abin da an ka haramtar da shi kenan shi ko da an yi yanka yanka bai amfana gare shi kamar yanzu irin dawakai ko an yanke doki yanka bai amfani gare shi bai tsarkake shi haka nan alfadari ko an yanke shi yanka bai tsarkake shi haka nan jaki ko an yanke shi jaki idan aka yanke shi yanka bai tsarkake shi amma jaki na gida aka nuhi watan himarun insiyun jakin gida banda jaki na daji jakin daji shi kan ana ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kai ne ya ci ya ci jakin daji har shi na cewa kullu sayd fi jawfil fara don haka ana ce jakin daji kenan sannan banda alhinzir ko da an yanke alhinzir ba zai tsarkaka ba waɗannan dukkanin su ba za su tsarkaka ba da yanka kuma yanka ba zai amfana gare su ba yanka bai amfani ga doki fi malikin radiyallahu anhu wa shafi'i wa abi hanifa wa ahmad yanka bai amfani ga doki wata fi masal da radiyallahu anhu wa abi hanifa wa ahmad bin hanbal da li shafi'i radiyallahu anhu amma shi da alfadari da jakkai wannan bisa ga ittifaqi maluma sun ce ba za a ci ba haka nan alhadir shi ma ittifaqin maluma ya kullu akan ba za a ci shi ba duk wannan yanka bai amfani da su amma shi doki ya yi haita saboda akwai sabani ga maluma to mutai وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير تونن تونن دتشي واتن إلا محرم الأكل sai abin da an ka haramtar da ci to nan makaruhar akali fa idan aka yanke makaruhar akali shi ana ci ko ba a ci to maluma sun yi sabani akan wannan wasu maluma sun tafi akan cewa shi makaruhul akali idan aka yanke shi da niyya a ci to akwai halacci ga a ci nama ne akwai halacci ga amfani da fata ta yi saboda ni ka gani nan ma zakiya ne ko tunda aka riga aka yanke shi gashi kuma makaruhul akadina akwai halacci ga a ci nama ne in an ka yanke shi da niyya a ci nama akwai halacci kuma ga amfani da fata ta kenan juz'i fata ta juz'i ne ta can kamar da ya kasance mu bahul akali ai ana amfani da nama ana amfani da ƙasa ana amfani da abin nan ana amfani da kofato ana amfani da fata ana amfani da haure duk ana ana amfani da su to shi ma makruhul akali idan aka riga aka yanke shi da niyyar a ci to akwai halaccin a ci shi saboda mai makruhul akali na duk abin da an makruhi idan aka yanke yanka na tsarkake shi don haka ana yin amfani da dukkanin jutsi ne ana amfani da ƙasa ne ana amfani da nama ne ana amfani da kofito ne ana amfani da haure ne ana amfani da fata to sai maluma suka ce to in ya kasance aka yanke domin niyyar a yi amfani da fata ha kamar yanzu al misali aka yanke bera da ni a yi amfani da fata ba a ci namanta ba ko kuma aka yanke zaki ko aka yanke damisa ko aka yanke kura ko aka yanke giwa da ni a yi amfani da fata ba da ni a yi amfani da nama ba wasu maluma sun ka ce nama na jisa na ba za a ce shi ba Bina'a ala tafi da zakati bisa ga bina'i akan ana iya raba yanka kashe biyu kayi yanka da niyyar halatta wani abu ba da halatta wani abu ba ashe kenan nan kayan ka kayan ke makaruhul akali da niyyar halaccin halattar da fata ta yi to ita wannan fata tana halatta ana jeme ta kuma ko ba a jeme ba ana iya sallah bisa gare ta in an ka yanki in an ka yanki kura da niyyar amfani da fata kawai to wannan fata idan aka jeme ta ko ba a jeme ba an samu a yi amfani da ita wajen a hida a yi sallah ko kuma a yi tuwahin sawa da ita babu komi haka zaki haka giwa haka damisa in dai ya kasance fata ɗaya an kai niyya an yanke da niyyar amfani da fata in kuma kasance an yanke da niyyar a ci nama shikenan fata ta riga ta shigo ciki in an yanke da niyyar a amfani da fata nama bai shigo ciki ba akan cewa ana taqidu zakati wasu maluma su sun kace akan cewa ba a taqidu zakati shi ma nama ya shigo ciki an samu a ci wasufun wa barin ko wasufun haka nan shi ma sufi ana amfani da sufi na tumakai da awakai wabarun ana amfani da gashi wata wanda ake kira wabarun wanda ake samu gara kuma da zomaye da kyanwa e musa musa na da shi to wannan shi ake kira wabarun wani wa zagaburishin hakanan kuma ana amfani da ƙereriyar gashi zagaburishin watan ƙereriyar gashi ba ƙasa burishin ba shi hike watan wanda an riƙi da wanda a soki ga nama wannan karen shi aka ce ma kasabon shi shi aka ce ma karen jawarki shi kuma wannan reshu din zagabun reshi shi aka ce ma jawarki jawarki na hihike an gane to shi jawarki wannan wannan gashin wanda addaje gehe wanda kasance ya daza hakan ga to in ya kasance dabba ko mutuwa ta yi kamar yanzu alal misali a ce irin ɗawusa ya mutu to an samu duk a yanke gashin nan da gehe sai a yi ta yi a yi saƙa a yi wasu ayyuka da shi ko a yi mara ne ko wani abu ko abin da kama da wannan in ba yanke shi aka yi ba to wannan gashin an samu a cire shi haka nan su ma tsuntsaye in ya kasance tsuntsu dabba tsuntsu ya mutu idan tsuntsu ya mutu shi ma wannan gashin na gehe ne an samu a yanke shi gashin hike an ka cire hiken gashin da ake reza an samu a yanke wannan gereza din wannan shi aka ce ma watan zagaburin shi ɗahirin shi ma tsarkakakke ne ana amfani da shi banda ƙasa bore shi ana amfani da ƙasa bore shi na zama ɗahiri amma wannan in mun koma gehin wa ma zuke wa juz'u gehin wa ma zuke wa juz'uhu ana amfani da zagaburin shi ana amfani da kasaburin shi amma inda muka koma gehin wa gairu muzakka abinda da kasance mubahul akali ne amma bai samu yanka ba to za a amfani da zagaburin shi ba za a amfani da kasaburin shi ba kamar sai a ce bayanin wa sha'arun haka nan shi kuma watan gashi ana amfani da shi min jami'id dawabi na dukkanin dabbobi gashi na dukkanin dabbobi ana amfani da shi ana amfani da gashi na tumakai ana amfani da na awakai ana amfani da na raƙumba don na amfani da na abin nan a dawakai dawakai suna da gereza mai tsawo kwarai da gaske sannan kuma bayan su wuce su suna da gereza mai yawa to irin wannan gashin duk an samu a ɗebe shi a amfani da shi an gane ko amma wannan sha'arun kenan ashe an kace sha'arun wasu maluma sun ce hamma ma sura ta mutane ta ma sha'arun ce idan sha'arun muka ce mata ashe kenan ana amfani da sha'arun amma imamu na maliki da dallawa an ya karhantar da sai da sura ya ce makaruhi na sai da sura shi wannan gizo na mutum bayan aske shi ke da irin masu aski masu tara shi yan akwai wani mai to makaruhi na a sayar mai amma da dahiri na duk wannan surar dahira ta ko da kayan sallah bisa gare ta babu komi irin surar da an ka aske ko da ko ta kafirita ta ka hauta ka yi sallah ko tana cikin ajiyar ka yi sallah ko ka taho gari cikin dare ka yi sallah a shaurin nan wurin da aka zube suma ne suman da an ka zube kila mata askin kafin raici to shi dai sha'arun ahirun alkake na sha'arun ahirun daɗa na mutane na ko na dabbobi na ko na alhizir na ko na kare na in dai sha'arun na min jami'i wabi, ga dukkanin dabbobi ɗahiri na wasu maluma sun ka hidda na alhinzir da na kare wasu maluma sun ka ce a'a ko na alhinzir da na kare lahiri na iyaka dai kawai ka wanke an so ka wanke lokacin amfani da shi walau min hinzirin ya kawo lau ilahi lafin masabi watan akan saɓani na masaba wa sha'arun gashi ɗahiri na walau min hinzirin ko da ko na alhinzir na amma nan gawa da sharaɗi in juzzat in ya kasance watan tso shi an kai da almakashi an ka sanya watan almakashi an ka yanko shi to shi na nan ɗahiri ne in an yanko shi an kai. wannan istisna'i na mu sanya cikin istisna'i in juzzat in ya kasance an yanko ba ciro shi an kai ba in an kaɓaɓɓuko shi ko an kusanto shi wannan najasa na saboda shi na cikin mata hulluhur hayatu to nan ba za a yi amfani da shi ba in juzzat wannan cina cikin istisna'i muna da istisna'i do kenan والجمال وهو جذم غير حي ومنفصل عنه والجمال dukkanin abin da ya kasance shi kuma sandararre ne me ake ce ma jamadu ya ce wa huwa jismun jiki ne gairu hayyin wanda ba mai rai ba wa mun fasilin anhu wa mun fasilin ba a ɗebo shi ba kuma anhu daga mai rai duk abin da ya kasance watan ba mai rai ba ba a ɗebo shi daga mai rai ba shi aka ce ma aljamalu dukkanin tsire gaba ɗai duk tsire kullu na batin na bata alal da halalu dukkanin tsire wanda tsaro ga ƙasa halal ne illal muskil banda abin da ke sanyawa mai don haka duk abinci duk tsire wanda ka gani in ganye ne in yayan itace ne duk abin da ka gani dai wannan an shi ake kira jamadu abin da ake ce ma jamadu watan abin da ya kasance bai da rayuwa duk abin da bai da rayuwa sannan ba a ɗebo shi daga abin da adda rayuwa ba shi aka ce ma jamadu ka ga yanzu irin itatuwa jamadun ne irin hakukuwa jamadun ne to duk in ka gani in ka sun suna ka ji ƙamshi cika jiya yan shi da daɗi sai ka ci kana cikin daji kana jin yunwa sai ka ga ƴaƴan itace baka san ko iri na ba sai ka ɗiba ka ci akwai abin da in ka gane shi shi da ƙamshi amma bai da ci bai ciwa to in ka ci ka ji ɗaci ƙwarai ƙwarai da gaske kila wannan shi da iskari ciki ne ko ka ji ne ƙwarai ƙwarai da gaske kin shi na da iskari shi ne kada ka yi amfani da shi in kuma ya kasance abin da ka saba da shi na wannan mai da iskari wannan babu komai amma haka irin babba jirji wannan iskari gare shi ba za a yi amfani da shi ba don haka ce wal jamadu duk abin da ake kira sandararre wa huwa jizmun watan ne jiki gairu hayyin wanda ba mai rai ba umun fasilin anhu sannan kuma ba bai hito daga mai rai ba to wannan shi ake ce ma jamadu to wannan dukkanin ɗahiri na shi ma muna cikin bayani akan ɗahirai ya ce illal muskira sai fa abin da ke yawon maye duk jama'adun in shi na yawon maye shi kan haram ne shi ɗaya shari'a ta toge saboda ni manzon Allah shi na cewa kullu muskirin hamurun wa kullu hamrin haramu ko kuma watan alhamur haramu kullu muskirin haramu dukkanin abin da ke yawon maye haram na kullu muskirin kullu ma askarar akala duk abin da ke sanya maye ga hankali kullum ma hamar akala duk abin da ke rufe hankali wa huwa hamrun giya ne haka sahabbai sun kace da lahi alaihi don hakan ga karkashin kullum muskirin haramun dukkanin abin da ke sanya wa maye haram ne to ta nan dukkanin nabati wanda ke sanya wa mare haram na amfani da shi to ta nan maluma suka fidda ababa waɗanda ya kasance watan suka faru kusan wajen karni na bakwai sannan suka faru kamar irin alhashish kamar irin daga wadda ake kira alhashish kuma suna ce mata a lukumatul fujjari a loma ta fasikai loma fasikai haka suka ce mata to sun ce ita daga haram ne amfani da ita saboda ni tana sanya wa maye hakanan kuma dukkanin abin da kasance muhaddarun na shi ma haram ne hakanan murkidon haram ne hakanan shi ma <coughs> mufsidun haram ne to sai ya kasance maluma suka ce in ana son a gane farki tsakanin muskirun da murkidun da mufsidun to ga farki nan zuwa kamo wadda shehu halil ce cikin littafi ne a tauliku ya ce abinda bambanci tsakanin muskirun da murkidun da mufsidun shi muskirun magayyabal aqala dunal hawasi abinda ke faƙar da hankali ke tafiyar da hankali duna hawasi amma banda ji da gani jin kana nan ganin kana nan to irin wannan shi ake kira muskirun shi kuma abin da ake kira murkidun magayyab a ma'anu harko muskirun magayyabal aqala dunal hawasi ma'ana shwatin wa farahin magayyabal aqala abinda duk ke tahiyar da hankali dunar hawasi banda ji da gani amma ma'ana shi watan wafa rahim tare da buguwa sannan kuma da farin ciki to wannan shi aka ce wa muskirun shi kuma abin da ake kira murkidun magayyabal akala dunal hawasi shi ma abin da ke fakar da hankali abin da ke ta da hankali duk abin da ke gusar da hankali shi ma za a kire shi murkidun gayyabal akala dunal hawasi ba tare da jin kaba da ganinka amma shi kuma la ma'ana shuwatin wa farahin babu buguwa sannan kuma babu farin ciki to shi kuma abin da ake kira al-mufsidu a shine na uku shi kuma magayyabal aqal wal hawasa abin da ke tahiyar da hankali kuma shi tahiyar da jinka da ganinka shi ake kira mufsidu to wannan ga istilahi na ne kenan amma su mutaahiruna sun kakkasa su kusan watan kashe-kashe har ma kusan akwai wani mai bincike mutumin faransa wanda ya bincike ya gano irin waɗannan ababa irin muhaddaratun duk suna kiran su muhaddaratun wannan sunan su ne amma ciki aka samun hashish ciki ake samun daga ciki ake samun kuma watan ofiyon ciki aka samu kuma abin nan gashi nan hairon duk wannan ana samun su ana samun duk shehu abdullahi ya bayanin wasu su cikin da ya siyasa ta nashi ya bayani akan ofiyon ya bayani akan shi ma watan tabawar ga ana ce mata dubbaku tubbako taba kenan wannan sigari shi ne suka ce ma tobako shi a sunan kamfanin ko ah. daga tubbako na sai suna cewa tobako tubbako to ita taba bayanin ta ya yawa kware kware shi abdullahi ya wata da bayanin ta cikin da ya usa ya sace na shi ya tafi akan halaccin ta wasu malum sun yi hilafa amma dai kauli wanda an maki rinjaya sun tafi akan halaccin taba wannan a ah, ga bincike na magabata kenan saboda mai su binciken su kawai sun bincike akan abu biyu sun yi bincike akan cewa bata dukiya ce kawai a mabazaranci na shanta ba banda shi ba a jan komi ciki amma bincike sannan kuma can dora ila kaito tana maganin sanyi irin ƙasa ya sai mahu sanyi kwarai kwarai da gaske in mutum na cikin tsananin jin sanyi sanyi wanda ke kai ga zuciya ta in ya sha ba to zai rage jin sanyi sanyi kamar shi Abdullahi ya sa cikin da ya sati yan an diba za a ga wannan to amma bincike wanda ya zo na daga baya na ainihin likitoci su likitoci da suka yi bincike sai su gane taba na cutarwa kuma cutarwa wadda ya kasance kusan ba ta da magani to duk abin da ke taba lahiyar jikin ɗan adam haram na amfani da shi to bisa ga wannan sai maluma wadda ya kasance na karshe ko na zamani suka haramtar da taba saboda dibin cutarwa ta kawa ainihin ganga jikin ɗan adam da su hene da zuciyar shi to bisa ga wannan taba ta haramta to sai kasance ga wasu ababa wanda ke kira muhaddaratu cikinsu akwai kokin kokin tana cikin muhadaratu ita a gaba gaba da kokin da abin nan wanda suke kira hairon waɗanda dukkanin su farare ne cikinsu akwai wanda ya kasance shakawa akai akwai wanda ya kasance allura akai akwai wanda ya kasance kapsul ne haɗawa akai Ta duk wa'anda dukkanin su kowane su haramna kuma kowane su shina cikakkan banna ga hankalin dan adam shina cikakkan banna ga lahiya tai sannan kuma shina hana mai yin sallah shina hana ta kuma daga zikirin Allah to duk irin waɗannan suna cikin gaba gaba da ainihin hairon da da da abin nan da ohuyon da hairon da da hairon da kokin waɗannan farare ne dukkanin su farare ne wanda a bakake da hashish daga da opium waɗannan bakake ne to dukkanin su maluma sun yi tafaki akan kowanne su dukkanin su banna su guda suna cikin ababa wanda ya kasance watan suna jawo fita hankali sannan bayan ta hankali kuma suna sassarce gabai na dan adam bayan suna sassarce gabai na dan adam sannan suna sa shi raganci da kasala suna sa raganci da kasala don haka dukkanin waɗannan maluma sun yi tafaki akan haramcinsu kuma har ibnu hajar al-asqalani ya ba su hukunci ya ba hashish hukunci irin hukuncin giya yace duk hukuncin da an ka samu ga giya ana samu ne ga hashish saboda mi shi ma shina ta da hankali to da hairon da kokin da opion da hashish duk waɗannan haram ne to sai waɗannan su a cikin bangare na farko to waɗanda ke cikin bangare na biyu kamar alal misali ilmu nabbihatu ya kila kana bacci in bacci ya ma yawa ga abin za ka a shi doke ma wannan baccin ana ce mishi munabbihun to munabbihat innan nan wa'annan su adda sassauci amma su ma maluma sun ce su ma haram ne sannan kuma da muhaddiatun ababen da ke ainihin sa kawaici kila kana cikin jin wata damuwa sai damuwar nan ta gushe wa musakkinatun sannan kuma ta ako wanda ke sanya ma natsuwa wanda shi kuma kamar kana cikin jin ciwo na wani rauni in an kai ma wannan allura din za ka samu a sukun shikenan sai wannan ciwon sai shi gushe to waɗannan suna daga cikin su sannan da kuma cikin akwai watan a ainihin matu, waɗanda ke sanya bacci su kuma masu bacci duk suna cikinsu. to cikin waɗannan ciki aka samu waɗanda aka wa hukuna waɗanda aka wa allura da kuma wanda ake shakawa da irin wanda aka sha su suna da kapsul ɗinsu to su waɗannan mahiyancin su abin da suke sanyawa suna sa yawan angaje ko kuma da yawan kwana amma kuma suna suma suna sassabci gabbai sai dai ba su kai tsananin irin tsanani na irin hairun ba da irin kokin da irin obiwan ba su kai tsananin su ba amma dukkanin su maluma sun kidaye su cikin muhaddaratu to duk waɗannan haram na amfani da su sai maluma sun kace kawai abu guda maluma sun ka halatta kuma shi ma sabani gare shi watan shi ne suke kira gahawa naskafi kenan shi ma naskafi wasu maluma sun yi da amfani da shi wasu maluma kuma sun hana amfani da naskafi wanda suka da amfani da naskafi sun ta akan cewa in dai mutum na sha na ya tsaya daidai amfanin da zage mai ba zai gota ba kuma bai sha sai ya samu irin wannan illa ta sha to babu komi amma shi ma duk waɗanda ababa da abin da ke maganin kwana da abin da ke sa bacci da wani shakawa da na allura ko wani su in yi yawa cikin jikin na adam shi a cuta mishi da bisa ga haka dai maluma karshen ta dai abin da kawai suka da a yi amfani da shi watan shi ne gahawa amma ita ma akwai maluma da sun kamu da na akan amfani da ita laraba na ce mata kahwatun sun kuma ga luga amiya suna ce mata gahawa shine ake ce munaskafi to shi narkafi maluma wasu sun ta akan amfani da shi babu komi wasu kuma sun ta akan ba amfani da shi amma in ya kasance irin wanda suka cuta ma har shi na fitar da su daga cikin hankalinsu ko yoshi ba su iya amfani da komai ko ba su iya amfanin komai sai sun kada shi sun sha ko sai sun sa ga shayi sun sha to wannan da cuta musu wannan haram na amfani da shi don haka ce ina muskira banda abin da ke sanya wa maye kauta wal hayyu wa dam'uhu wa araquhu wa lu'abuhu wa muhaduhu wa bayduhu wa law akala nisan illa al-mazira wal hayyu dukkanin abin da an mai rai tsarkakakke ne a tsahiru alhayyu dukkanin abin da ya kasance watan rayayye ne alhayyu a tsahiru alhayyu duk abin da an mai rai tsarkakakke ne hakanan kuma wadan uhu hawayen shi masu hitowa na. wa uhu haka zufa ne shi ma ɗahiri na. sai gama dam'u da aru saboda sun yi kama yace wa dam'uhu wa arquhu ya gama lu'abu da muhaɗu saboda su ko wuri guda suka yi towa sai ce wa lu'abu lu'abuhu da yawo nai liyo nai duk abin da an mai rai duk abin da an mai rai ɗahiri na wannan ko ko da alhinzir na ko da ko kare na kare ɗahiri na alhinzir ɗahiri na amma saɓani ga ibnu habibin ya ta akan haramcin alhinzir da kare wasu maluma suka ce a'a ainihin zatin su a haram wasu maluma sun kace a'a ba zatin su a haram ba amfani da su a haram don haka ga dai duk abin da a hayyun ahirun in dai watan mai ne dahiri na hakanan kuma nan kuma arkuhu zuha ne dahiri na irin zuhan doki da irin zuhan jaki da irin zuhan kare da irin zuha na alhindir dahiri na wadan uhu hawaye ne su ma dahirai na hawaye ne dahiri na wadu abubu da yawo na yi su ma yawo wu na dukkanin abin da an mai rai miyau ne ɗahirai saboda ni watan manzo sallallahu alaihi ya kasance ga hadisul wada'i watan shina bisa ga kuma sahabi ya ce wata suna dalalowa ga kafaɗa ta yi ko manzo Allah na gani annan miyan bai ce hijaye ba don haka ashe kenan duk abin da an mai rai ya wani ɗahirai ko da alhindirna ko da karena ko da kyanwa ce duk dai abin da an mai rai ya wani ɗahirai to sai maluma suka ce to ruwan da ke hitowa ga bakin mai bacci ne a matsayinsu shin ɗahirai na ko ba ɗahirai na ba tunda ana magana a kan lu'abu na nan ga sai su maluma sun ce ruwan da ke hitowa ga bakin mai bacci wannan yawon in ya kasance suna da ɗai sosai na jisa ne in sun taɓa tuha sai an wanke in sun taɓa jiki sai an wanke kuma haram na in sun ka cika baki ne shi haɗe su in ya tashi kenan yawo miyan kwana ko bacci ko yawo na bacci waɗannan haram ne in ya kasance sun kai canjin da suke da tsayi haram na mutum shi haɗe su wa mahaɗuhu haka nan ita ma majina ɗahira ce majina ta duk abin da an mai da ɗahira ce haka nan kamar majina ta hanci ta mutum ko kuma ta dabba kamar irin ah, kamar irin jakai da alfadarai da dawakai da kuma babu la'akari, in dai majina ce ta abin da ya kasance watan hayyun na ita ma ɗahira ce wa duhu haka nan shi ma shi ɗahiri ne shi ɗahiri ne walau a kan najisa ko ko da ko yana cin najisa shi ɗahiri ne a shekin da ce shi ɗahiri ne walau a kan najisa kenan irin ƙwai na irin kaza ɗahiri ne irin ƙwai na ainihin agwagwa ɗahiri ne walau a kan najisa ko da ko shi na cin najisa to nan da cewa lau aka najisa ko da shi na cin najisa in an ka ce kwai ne ɗahiri ne ashe kenan kaga dukkanin ɗoyoro duk tsuntsaye wani su ɗahiri ne duk abin da adda kwai maluma sun ce duk abin da adda kwai wannan ɗahiri ne amma wasu maluma sun bambanta sun ce akwai kwai na ɗoyoro akwai kwai na hasharatu kwai na ɗoyoro dukkanin ɗahiri na in an ce ɗahiri na kenan ko kwankolo ɗahiri na kuma kenan akwai halaccin a ci akwai halaccin a dafa a ci an gane wannan ko to amma banda kwai na hasharatu maluma sun bambanta yanzu irin kwai na irin irin irin kwai na abin nan kamar yanzu irin kwan jimina an san ɗahiri na kwan kaza an san ɗahiri na duk an su kuma hasharatun ne ababen da aka kasa an gane to yanzu irin maciji jifa. kwai ne ba a matsayi ne wasu malama sun ka ce matsayin kwai ne matsayin nama ne in ana cin nama ne ana cin kwai ne abinda ba a cin nama ne ba a cin kwai ne ashe kenan ka ga maciji ana cin nama ne amma haƙo an sun kasa inda dake ne to shi shi ma kon haka nan yake an halice shi da wannan guba ko bai da wannan guba wannan sai malama sun yi bincike illal mazira sai fa kwai wanda ya kasance dunge ne idan kwai ya kasance dunge ne shi kan wannan ya tahi daga zama ɗahiri dukkanin abin da an mai rai kwai ne ɗahiri ne illal ban banda dunge mun samu istisna'i illal ban banda dunge in ya kasance dunge ne wannan najasa ne to shi almadira din nan da aka ce da illal madira wal harij ba'da al-mauti illal madira wal harij ba'da al-mauti sai fa dunge ko kuma abin da ya kasance ya hito bayan mutuwa to shi almajiru malumma sun yi ƙauruka kusan sun kasashe kashi uku akwai wanda ya kasance mazurin ne watan da ruwan nan farare da waɗannan ruwan jajaye sun game gaba ɗaya sun kiɗe wasu maluma sun ce in sun kiɗe to shi ma ya zama dungi ba za a amfani da shi ba wasu maluma sun ce a'a sai in ya kasance shina da wari in ya kasance shina da wari irin wari wanda ya kasance kamar na najisa ne ya canza to wannan ba za a amfani da shi ba ko kuma in ya koma jini shi ne bangare na biyu ba za a amfani da shi ba ko kuma koma dan cako ba za a amfani da shi ba wannan duk suna kira ne mazubin mazubin wanda ya kasance da kwararen ruwa da jini da kwararen ruwa da jajaye sun kawo tsina wuri guda kuma aka samu wari to wannan ya zama mazubin ba za a amfani da shi ba ko kuma ya kasance aka samu jini cikin shi har ya fara zama jini jini bai ware ko matsoka ba ya zama mazin ba za a amfani da shi ba ko kuma ya kasance aka samu a ko ciki ne wannan ba za a amfani da shi ba wal harija ba'dal mauti sai kuma abin da ya hito bayan mutuwa duk kuma kwai wanda ya hito bayan mutuwa shi ma wannan najisa ne ba za a amfani da shi ba al harija ba'dal mauti sai ko in ya kasance shi wannan kwanda ya hito bayan dabba ta mutu nan ba a yanke ba ba yankewa an kai banda inda an ka yanke kaza an ka samu kwai cikin ko kuma bayan an yanke ta ƙwai ya hito ana yankewa sai ƙwai ya bulto ya hito wannan ƙwan ya hito ba a da moti amma bi zakatin da ya kashi wani ɗaya hirina a a dabba zai ta mutu ta samu yanka ba kazar ta mutu ta samu yanka ba ko jimina ta mutu ko kuma a fakara ta mutu ko dai duk abin da ada ƙwai in ya mutu bayan mutuwa ta an ka samu ƙwai ya hito wannan ƙwan na jasa ne sai fa in an ɗauki wannan ƙwai an kai shi an aza shi ga wata kaza in ƙwan kaza ne wata kaza ta kyankyashe shi ko kuma na jimina ne an ka aza shi ga wata jimina ta kyankyashe shi ko kuma na na an ka aza ga wata zabuwa ta kyankyashe shi to ita kyankyashe shi kuma ya koma cikin alhayyu ya koma cikin masu rai an samu istihad an samu canji ko ya tashi daga zama na jisa ya koma wanda kasance dahiri ke to wannan shi tsarkake ne wala banu adamiyin haka nan kuma duk nono na dan adam duk adamiyin shi ma nono dan adam ɗahiri na. nono dan adam ɗahiri ɗahirina dukkani yi da adamiyin nan namiji na ko mace na kafiri na ko musulmi na nonon dan adam ɗahiri na da nonon nan watan ko na mace ko na namiji da ana samun nono ga namiji ko namiji an ka samu nono gare shi nonon nan na haka nan kuma in ya kasance musulmi na ko kafiri nonon nan na. ko da ko ainihin ita wannan mata mai wannan nonon mai wannan nono mai shan giya ce ko da ya giya ce wannan nono na ta da ɗahirina bayan ta sha giya ba a hana ta ba ɗanta nono tana ba ɗanta wannan nono ne illal shi a ci kawai ƙayar yi guda ko illal mayyita amma fa banda wanda ya kasance ya mutu nan labanun na adamiyun idan ɗan adam ya mutu nono na najasa ne amma wannan bisa ƙaunin da ta akan cewa idan mutum ya mutu ya zama najasa wannan kuma ƙauni da ifi na ba bisa gare shi malum masu ki ba nan malam ya tafi alagarin mashuri masha alagarin mashuri ya ta akan ƙauni da ba mashuri ba watan a dan adam in ya mutu ɗaya na ba najasa ba ne kamar sai a ci hukumu insha Allah ta'ala